Takaitacciyar nasiha daga taskar Malam ƙarƙashin kulawar ihon Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. dan uwanku ne har kullum Abbas Sallau tare da dan uwa Muhammad Zaharuddin Usman. mala a baya mun yi magana a kan gaskiya wannan shi ya sa na yi tunanin cewa yana ɗaya daga cikin wato hanya na kiyaye harshe faɗin gaskiya to yau ina so ka mana magana mala akan kiyaye harshe ɗin subhanallah mala abbas manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin gaban jiki kullum wayewar gari sukan yi magana da harshe kan cewa ki tsaya ki miƙe ki faɗi gaskiya don in kin miƙe mu kan mun miƙo gaɓoɓin jikin gaɓoɓin jikin in kuma ta taɓe to gaba ɗaya gaɓoɓin su ma sun taɓe sukan fara magana da zuciya ne zuciya kuma sai ta yi harshe magana saboda harshe shine jagora shine jagora mala bas manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma ɗaya daga cikin sahabbai yake ce mishi in za ka min lamunin abu biyu to ni ko zan maka lamunin aljanna ɗaya daga cikin abubuwan nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine ka kiyaye abin da ke tsakanin labbanka in ka kiyaye to ka tabbatar na maka lamunin aljanna mala abbas allah maɗaukin sarki yake cewa mayal yalfidhu min ƙaulin illa ladaihi raqibun atid babu abin da mutum zai furta face akwai raqibun atid da ke rubutawa suna ne na aikin da suke ba sunayensu ba su waɗannan mala'ikun duk abin da ka faɗa suna rubutawa to in an rubuta malam abbas ina amfanin rubutu ba za a yi amfani da shi ba na'am malam zaharaddin wannan shi ya sa wani mawaƙi da cikin mawaƙan sunna na zamani yake cewa akan mutum ya faɗi alheri ko ya shiru ya ce saboda tsananin hatsarin harshe shi ya sama za ka ga sa ja kamar garwashi la haula wala quwwata illa billah kuma in ka duba hakan ne mala abbas manzo sallallahu alaihi wasallam fa ya kamo harshen shi ranan yake magana yake cewa ku kiyaye wannan ku kiyaye wannan sai sahabin yake ce a'a hatta abin da harshe ma ya faɗa wai shin za a kama mu ranan gobe kiyama manzo yake cewa sakilat ka ummuka na'am mu'az ko mu'az bin jabal Allahu akbar abin nufi sakilat ka ummuka kamar kai wani irin tunani kake yi ya za a yi a ce ba za a rike ku da harshen ku ba don haka harshe na da matukar hadari idan aka bar shi shine ɗaya daga cikin magabata ɗaya daga cikin sabbin ma yake cewa inda akwai abin da za a rufe shi a garkame shi a gidan kaso wato fursuna kenan mm. har abada to da harshe ne don haka malam abbas harshe abu ne mai matukar hadari sai mun kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala to ya bamu ikon kiyaye amin malam abbas Allah ya bamu ikon tsare harsunan amin yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh